na Allah ka ba mu matasa masu san alkhairi ga al'ummansu wanda za su zanto abin alfaharin annabinsu wanda za su taimaki al'ummansu da addininsu waɗanda za su zamto zukhran lil islami wal muslimin wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh